Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. ka tuna yanda ka sami kuɗinka, ka sha wuya ka sami kuɗinka tuje ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. Daga nan birnin Washington DC ne Salo Garba ke farin cikin gabatar ku da shirin da rashin ta yi. To har yanzu muna tare da bakon namu Malam Yashau Aliyu a kan shirin nan na babban bankin Najeriya na takaita yin amfani da tsaba a harkokin kasuwanci a ƙasar. Makon jiya Malam Yashau Aliyu ya fara mana bayani a kan alfanu wannan sabon shirin da kuma illarsa. Ya tsaya ne yayin da yake cewa. waɗannan kashe-kaso na mutane na ɗaya kenan sannan kuma a samar da muhallin da za a irin waɗannan amma duk abin da ke faruwa a duniya musamman ku a nan amurka ai kun fi kowa cin cin moriyan wannan tsari na cashless tunda duka abubuwan da ake yi ko kasuwa za ka shiga za ka tafi da katin ka ne credit card ka je ka yi kasuwancin ka ka tafi daga karkara ma za ka zo birni ka yi ka koma saboda ilimi to amma a cikin mu akwai matsaloli amma wannan matsalolin wato ba shi zai hana babban banki ya fito da tsare-tsaren ba saboda tsare-tsaren wasu abubuwa ne waɗanda suka shafi waɗanda suke mu'amala da banki tukuna to tunda suna mu'amala da banki eh. dole ka je kai kasuwancinka a banki To yau zai ɗora daga inda ya tsaya. Masu mu'amala da banki ne abin zai shafa yanzu. masu mu'amala yau masu mu'amala da banki ne saboda ba yanda za a takaita kamar cashless policy a takaita zirga-zirgar shi ya zama na cewa a karkara kana can da a karkara ka sai da dabban ka eh, da ka sai da dabban ka kudin kana na sai kuma a takaita abin da za ka yi da shi a takaita ita gwamnati akwai policy dinta na samar da kuɗin shi shi kansu da ka ganshi a gungunka eh. idan gwamnati bata samar da shi ba kuma babban banki bai samar da kuɗin ba to baka isa ka ganshi ba ai eh, akwai mai samarwa to dole ne akwai kuma mai kula da abin da yake samarwa amma wajen kula din shine aka sha bamban tsakanin tattalin arziki wancan da wannan saboda kowanne zaka duba ka ga ina ne ya dogara to amma idan aka samu wannan tsari mm. dole ne a kasa shi kashi-kashi a fahimta da tsarin da kuma irin abin da tsarin ya gani a cikin tattalin arzikin kaza. idan ya ga cewa dole za a buɗe ilimin ilimin sanar da mutane a karkara eh. to dole a samar da microfinance bank a ƙananan bankuna da duka waɗannan karkaru kuma su karbi kudade a hannun mutane sannan su bankuna su rika ilimantar da su cike cikin ƙungiyoyin su na abubuwan da ya dace kuma misali eh. wannan ilimi ai da tun da aka kawo wayan salula ai eh. ana tunanin kan mutanen ƙauye ba za su iya amfani da shi ba saboda ba su da ilimin da za su amfani da wayoyi amma yanzu kowa har tsohuwa a ƙauye takan ce ku samun alama kaza a suna kaza in ka kira za ta ce wani saboda an ilimantar da ita an kuma kai ilimin daidai da fahimtarta to shi ma kuɗi dole ne sai an kai tunda kuɗi dole zai fita ne daga babban bankin ƙasa ya je eh, bankunan kasuwanci sannan ya je ƙananan bankuna sannan ya tafi hannun mutane to mutanen nan kuma don su aka yi abin ake cewa money supply 2 wanda ita banki ta kan samar lokaci-lokaci mm. dole ne wato sai an kiyaye saboda abin da yasa ake kiyayewa saboda duka tattalin arzikin kasan yana da bukatan ya san shin naira biyar biyar biyar biyar guda nawa ne a cikin tattalin arzikin kasan kuma suna ina kuma me aka yi da su kuma eh. me aka samu abin da aka yi da su eh, eh, to kaga irin waɗannan bayanai dole ne sai an kiyaye eh to madalla menene menene rashin alfanun irin wannan shirin da ake son a yi matsalar sa shine su hukumomi za su yau su hukumomi matsalarsa shine matsalar matsalarsa na farko shine su hukumomin da suka samar matsalarsa farko shine an samar da shi kowa ya fahimta da tsarin shine na ɗaya. Wato ya kamata ilmantar da mutane. Ya kamata ilmantar da mutane shine matsalarsa na farko saboda idan ni na fahimta wancan ya fahimta waɗancan sun fahimta sannan kuma za su ba da goyon baya na ɗaya hmm. kenan na biyu dole a duba kasuwancin mutane da abin da suke bukata. matsalar da ake samu za ka iska mutum an ba shi limit na naira dubu ɗari da hamsin a cikin account ɗin shi hmm. amma kuma an ɗora mishi charges to charges ɗin nan da aka ɗora masa saboda ba a kula da karfin kasuwancinsa ba zai shafi abin da yake sayarwa a cikin tattalin arzikin ƙasa. Yauwa wannan da kuma faɗa yanzu akwai shirin cewa idan ma zaka ka karɓi kuɗi da yawa tsaba da yawa za ka biya wani haraji in kuma ka kawo tsaba da yawa za ka ajiye asusunka za ka biya wani haraji me yi hujjar wannan eh, to an shi da matsalan matsalan tsarin kenan kamar da ke kokarin fahimta eh. idan ka ba duk abin da ka caza domin ka mika ma gwamnati wannan kuɗin to zai koma kan farashi ne wannan hawan farashin da ake ta kuka da shi to fa zai ta ci gaba da girma ne kuma kuɗaɗe waɗanda za ka kawo tsaba da yawa a ce maka sai ka za a caje ka kuma kuɗi in ka kawo cikin banki to shi ma zai sa mutane su ci gaba da ije kuɗaɗen a hannunsu wanda tattalin arzikin abin da ake bukata ba za a same shi ba. To, idan kuma kana son tsaba ce kuma sai ka biya. yawwa to kaga duka waɗannan abubuwan matsala ne ga tattalin arzikin ƙasar saboda idan ka auna dawa-dawa ke kai ke kai ma'aikata dai gaba ɗayan su ma'aikata ma'aikata ba sa kai kuɗi banki eh, yan kasuwa ne wanda suke sai da atamfa suke sai da goro suke sai da kaza to idan ya duba cewa sai idan ya kai sama da miliyan goma to za a caje shi kuma wani abu to kullum inga kuɗin a hannunsa ba zai kai cikin bankin ba zai iya saboda wannan to kuma tattalin arziki ya yi hasarar wannan kudade hawa hmm. biyu na farko ya kamata in kudin ya shiga banki ya kirga kudin in ma zai ba da aran su ne ko da na awa ashirin da hudu ne ya bayar ya ciri ba to ba zai samu wannan kudin ba suna can an jibge su ba sa haifar da komai saboda tsoron saboda tsoron biyan haraji ko ya eh, kware da gaske saboda tsoron biyan haraji sannan shi kuma ije kuɗin nasa tattalin arziki yana cikin haɗari idan aka yi gobara saboda kuɗin da duk aka kashe aka yi kowane naira ashirin akan nawa ake yin to sai amma aka gobara sai miliyan ɗari ya ƙone to kaga banda kuɗin da ya ƙone gwamnati ta yi hasarar kuɗin da ta yi shi ta yi a hasarar abin da kuɗin zai samu a cikin tattalin arziki hmm. duk saboda rashin kiyaye kawo kuɗin inda zai samu kyakkyawan ajiya ko kuma kyakkyawan mu'amala ko kuma ya bada gudunmawa mafi mafi kyau. To madalla ashe gwamnati tana da jan aiki kenan. Eh, eh. kafin a cimma nasarar wato aiwatarwa za ta iya aiwatarwa amma cimma cimma burin tsarin shi ne sai an yi aiki da ilimi da kuma basira sannan kuma an yi aiki da alkaluma na zahiri wanda aka kawo saboda dole ne a san mutane nawa ne suke da account a banki kuma kowane irin mutum mutum nawa ne capacity ɗinsa yake bukatar naira dubu ɗari akwai wanda baya neman dubu ɗari a rana akwai wanda yana neman in an bashi miliyan ɗari ma zai ɗauka saboda haka ko sai dai a auna daidai ijiyar mutum mutum a percentage kaza na abin da ya ajiye na kuɗi to zai iya ɗaukan zai iya yin kaza da kaza na mm. percentage na wannan saboda duk ɗan Najeriya ba a zama ɗaya ba in ka ɗauki ma'aikata gaba ɗayansu don an ba su cire naira dubu ɗari ɗari misali ma'aikata ko na jiha ko na gwamnatin tarayya ko na ƙananan hukumomi aka ce kowa ya limit ɗinsa shine naira dubu ɗari ɗari to mutum nawa ne albashin sai kai dubu ɗari. Eh, Kuma kwana nawa za su cire dubu ɗarin. Mm. to amma idan aka koma wajen 'yan kasuwa aka ce duk dan kasuwa wanda ya ije kaza zai iya cire percentage kaza to wannan shiri ya fi tsari saboda shi ɗabi'ar mutane ake kallo da kuma mu'amalarsu da kuɗi in ka kula ai gaba ɗaya a mu a wannan yanki misali Najeriya har yanzu mu san ainihin dalilin menene ita wai neran nan kuma wai neran nan namu ne ko kwanan tattalin arziki ne to duk duk mutane kawai suna ganin kuɗi nasu ne saboda haka su suke da damar su yi abin da suka ga dama wanda kuma shi kuɗi takardar kuɗi ba haka take ba kuɗi kawai ya biya maka bukatan ka ne in ni na samu naira dubu ɗaya to ne bukatar dubu ɗaya nan shine nawa sai kuma ta koma hannun wani shi ma ta mishi bukatar dubu ɗaya nan ko ta haɗu da ɗari biyar ta masa ta wuce to haka kuɗi yake to dole al'umma da hukumomi su zauna su san ya mutanen ƙasar suke mm-hmm. mu kuma muke nema mu samu sannan kuma wani lokaci lokaci za mu kawo kuɗaɗe sababbi da kuma irin wasu irin kuɗaɗe ake bukin tattalin arzikin ƙasa. Eh to to madalla. Jama'a ƙarshen firar kenan sai mako mai za idan Ubangiji Allah ya kai mu ku sake jin mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Malam Ishau Aliyu da Solomon Abu da Chubahiro Diodone da suka taimaka da sauti ni Salo Garba ke maku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Amma ba bisa shashanci ba, kana ba bisa sakarci ba, kuɗi a kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su ta ka tuna yanda ka sami kuɗinka ka sha wuya ka sami kuɗinka to je ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. Wanda sai kai gumi ka sami abin ka ashe ko kashe shi ta hanya mai kyau. Kuɗi ka kashe su ta hanya mai kyau. A kashe su ta hanya in ka zaza inda kai ne ya bada su je ka kashe su ta hanya mai kyau. Kuɗi a kashe su.